tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara daidai da tara ga watan march shekara ta dubu biyu da sha takwas wannan shine kasan na ɗari uku da tara daga cikin jerin giyan kasusuwan karatun littafin sayahul Buhari na al'imam abu Abdullahi. muhammad bin ismail al-bukhari allah maɗaukakin sarki ya gafarta mashi karatun da fadilatul allamatul albani ya matake da karatun hadisi da aiki da shi shine zaman lafiya ga musulmi allah maɗaukakin sarki ya gafarta wa malam kamar yadda yan uwa suka sani karatun wannan littafi malaminmu albani shi ke karantar da shi kafin lokacin da aka samu su 'yan ta'adda suka saka kansu a cikin haɗarin duniya da lahira sai mai kisan gilla muna roƙon allah maɗaukin sarki ya azurta malam mutuwan shahada ba wata muƙaddima da zan yi ma wannan karatu da za mu ci gaba daga inda malam ya tsaya sai dai kadai za mu dogara kuma mu gina daga inda malam ya tsaya muƙaddiman da malam ya masu yawon bukhari ya gabatar ya gamsar kuma ya ƙusar allah ya saka mai da alkhairi Malam ya kwana a shimfida da sharon fage da yamma kitabul hajji haka ne to kai tsaimu kuma za mu tashi daga inda malam ya tsaya al bukhari abu abdullah muhammad bin ismail al-bukhari ya ce bismillahir rahmanir rahim البسملة مذكورة في رواية أبي ذر wannan nusha da ke hannunmu da al'imamul bukhari ya bude kitabul hajji da basmala to a cikin ruwayan abu zarri haka take wafi riwayati gairihi lam tuzkar amma a cikin riwayan wani wanda ba abu zarri ba to kawai sai dai al'imamul bukhari aka ji ya ce kitabul hajji bi ambaci bismillahir rahmanir rahim wakaza lam yazkur lafzal kitab haka bayan kitabul hajji babin farko da ke cikin kitabul hajji a cikin riwayen da ba riwayen abu zarri ba to bai ce babun ba sai kawai ya buɗe babin wa ƙaunin lahi ta'ala jama'a mun fahimci wannan da kyau ku? ta'ala ya ce annal basmala rahmatun wa amanun ita bismillah duk inda ta zo kuma duk inda take to tattara take da rahama da jin kai da aminci da kuma amintarwa wa annaha ummul qur'an sannan ita basmala wasu daga cikin malamai suka ce tana daga cikin ummul qur'an domin aya ce ɗaya daga cikin ayoyin suratul fatiha wa ummul kitab wa sab'ul masani waɗannan ayoyi guda bakwai da Allah maɗaukin sarki ya ambace su da suratul fatiha suna ɗauke da alkhairai da albarka mai yawan gaske wannan ya sa daga yawa daga cikin masu rubutu da jawabi da wa'azozi suke buɗe jawabansu da faɗin bismillahirrahmanirrahim mala ya ce an abil malai an abihi radiyallahu anhu qala abu malihin yace kuntu ridifan nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ala himari yace na kasance wata rana annabi ya goyo ne a bayan jakin shi wata walo irin manzon Allah shine amintaccen da Allah maɗaukin sarki ya yarje ma ya aiko shi da saƙon da yake babu saƙon da Allah ya taɓa saukarwa kamar shi shugaban na farko da na ƙarshe limamin annabawa da manzanni wanda yake da makamal mahmud wanda shi ke da tafkin nan na alkausar kuma shi ne farkon wanda allah maɗaukin sarki zai ba da izini ya ceto kuma shi za a fara buɗe ma ƙofan aljanna ya shiga amma annabi yana hawa jaki kuma yana goyo a kan shi mun fahimci wannan da kyau wannan tawadu irin na annabi kenan a matsayinmu na mabiya sunnar annabi to mu cire duk wani abu na jiji da kai da duk wani abu na girman kai abin da allah maɗaukin sarki ya hore maka na rayuwa ta ƙaita da shi keke ne hau abinka babur ne ka haye shi mota ce ta kai ta kawo abinka idan allah maɗaukin sarki bai ma arzikin abin hawa ba wallahi ka je takalminka ka take shi ka ji inda za ka idan haya ya samu ka ba da abin masarufi a ɗauke ka a kayan sufuri na haya a kai ka ka biya ka kai da iyayenka da iyalanka kar ka sa girman kai ka kiyaye al'amura na an ruwa irin wannan yanayin duk da cewa auro ya halatta a musulunci akwai babu baka na ariya to amma da yawa daga cikin mutane ba sa kiyaye ka'idojin auro shin ariyan nan da zaka an samu adda ce ko ko madmuna ma'anan mu'adda ka dawo da ita yadda ka karɓe ta ne in ka la'anta za ka kai a gyara yadda take ka anshe ta haka ka dawo da ita idan aka sace ko taɓata, lallai dai za ka dawo da shi shi ne ariyatul mu'adda sanda za ka karɓi aran sannan ne ake sa wannan sharaɗi da ƙa'ida amma tsakaninmu da allah sanda za mu a rike ke ko babur ko mota ko wani kayan amfani na wani muna sa wannan sharaɗin ana sa wannan ka'idan ba ka kawai ake ka je ka lalata ka dawo idan kuma madumuna ce ma'ananta shine ga aran abu kaza an baka idan ka je ka lalata ko aka sace ko ya ɓace to za a yi ma ta ka biya shine ka'ida ka kenan bayan da za ka yi ka ari mashin ɗin mutum ka je ka dinga ganganci kana guje-guje kana ayyukan wauta wai kai ga alhajin Allah ya kiyaye ba a haka ka armashin mashin ɗin mutum ka je sai ka ƙaran mai da mai sai ka zo ka gungura mai da shi in ka san ariya mu'adda ce kana ƙarar da man sai ka je bakin tashan zuba mai a ɗora mai man sai ka dawo mai da shi in ko ba haka ba kana zuwa ka dawo sai ka ce kuɗin ka ɗari hudu ne gashi shi nan jama'a mun fahimci wannan in za ka yi aro ka kiyaye wannan ƙa'ida bismillah in ko ba za ka kiyaye wannan ka'idan ba ta take sayyada kawai Allah maɗaukin sarki shiryar da mu annabi ya yi goyo a bayan abin hawa shi yasa yana da kyau in kana da abin hawa ka haɗu da wanda ka sani zai yi inda za ka bi to ka rage mai hanya an tambayi muhammad nasir dina albani wai menene zakkan abin hawa ya ce zakkan abin hawa shine rage wa mutane hanya Allah ya gafarta mashi fa'uthira al-himaru sai wannan jaki da annabi yake kan shi kuma ya goyo sai jakin ya tutsu Faƙulto ni sai na ce ma'ana baban abul wanda annabi ya goyo ɗin yana ganin jaki ya yi tutsu da annabi ya ce ta isa shaitan Allah wadaran shaitan faƙala li sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai annabi ya ce da ni la ta ƙul ta isa shaitan duk sanda wani abu shigen wannan ya faru kakkace Allah wadaran shaitan ko tar da shaitan fa innaka iza qulta ta isa shaitan saboda duk sanda ka faɗi wannan kalma na yin Allah wadare da shedan ta'azzama fi nafsihi sai shaɗan ya ji giringim a kan shi ya ji kan shi ya ƙara faɗi ya ji isa da tunƙaho a ran shi wa ƙala sarra'atuhu bi kowace sai shaɗan ya ce ni ne na kayar da shi da ƙarfina wa iza ƙulta amma duk sanda abin hawanka ya tutsu da kai sai ka ce bismillah ta sagarat ilaihi nafsuhu sai shi ɗin ya ji ƙanƙanci a ran shi hatta ya kono asgar min dubabin ya ji wulaƙanci da ƙasƙanci da tozarci da wulaƙantuwa ƙasa da ƙuda irin tozarci ji shi ba bakin komi ba ne ashe tutsin da abin hawan ya yi ko da ta sanadiyyin shi ne to kai bai nasara a kanka ba domin ka mai da al'amarinka wurin Allah wannan hadisi ne ce rawahu ahmad bi isnadin jayyid wal bayhaqi wal hakim illa annahu qala sahihun shi al imam al hakim an yace wannan hadisi ne sahihi ya zo a cikin sayihul targib wa tarhib a jizi na uku shafi na 118 al-imam al-muhaddis abu abdurrahman al-albani ce hadisi ne ingantacce wannan shine shimfida da sharan fage dangane da abin da ya shafi mabuɗin da malam ya buɗe kitabul hajji da shi da cewa bismillahir rahmanir rahim muna fara karatun wannan kitabul hajji da sunan Allah mai rahama mai jin kai kitabul hajji littafin hajji waƙada kan alhajju ma'aluman inda Arab mashhurun ladaihim mashhuran ladaihim hakika hajji ibada ce sananna a wajen larabawa tintintintini shekaru aru-aru wa kana mimma yurgabu fihi aliswaqiha wa tabarruruha wa tahnifiha yana daga cikin abin da ke kwadaitar da larabawa tun a zamanin jahiliya halartar wannan ibada na aikin haji domin abin da suke kwaɗayi na cin kasuwa da kuma mutum ya tsaraito daga dukkanin wani abu na asha domin tsaya mabotan allah tsantsa da watsar da al'adu da addinai da shashancin da ya saba yi a garuruwansu jama'a mabambanta su komo su taro domin bautan allah kaɗai kuma su haɗu da mutane mabambanta na ɓangarorin duniya su amfana kuma su amfanar falamma jihar islam yayin da addinin musulunci ya zo khotibo bima alimu sai aka yi magana da su da yaran da suke iya fahimta wa alzamu bima arifu kuma aka lazumta masu abin da suka sani ma'ana aikin hajjin nan dai da aka gada iyaye da kakanni kuma kuke yi to shari'a ta ce ku ci gaba amma a bisa ƙa'ida da tsari ba ƙa'ida da tsarin da ku kuke tafi a kan shi a yanzu ba mun fahimci wannan da ke ku bala ya ce ishtamala kitabul hajji min awwalihi ila abwabil umra wannan littafi na hajji tun daga farkon abin da za mu fara karantawa a cikin babin farko har zuwa babubbukan da ke bayani akan aikin ibadan umara to ya kunshi ala salata mi'a wasu na ta yi ashara hadisan hadisai 312 al muallak min ha saba'atan wa hamsuna hadisan hadisan da al'imamul bukhari ya kawo su mu'allakai hadisai ne guda hamsin da bakwai walbaƙiyya mausula almukarrara sauran da suka rage 255 to dukkanin riwayoyi ne mausulai masu cikakken isnadi duk da maimaita wanda za mu ji kamar yadda al'adan al'imamul Buhari yake yake maimaita hadisan mana hadisai ne mausulai 255 mu'allakai kuma guda hamsin da bakwai jimillansu shine ɗari uku da goma sha biyu shi sa in dai hadisi ne mai isnadi a cikin sahihul bukhari hadisi ne ingantacce kafa'an shi sa ma shi al'imamul bukhari sunan da ya kira littafin shi shine aljami'us sahih al-musnad min hadisi rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa sunnatihi wa ayyamihi sunan sayyid bukhari kenan aljami'u sahih almutnad yace littafi ne wanda ya tattaro hadisai ingantattu masu isnadi kuma hadisan da suka danganta su kai tsaye zuwa ga annabi da sunan shi da abubuwan da suka fara ɗungurungun ɗin rayuwar shi duk abin da ya saba ma wannan to idan ka ga wani abu a cikin bukhari to zai iya kawo shi da ruwaya bisi ga tattamrit amma in dai da isnadi da ya inganta tiryan tiryan zuwa ga annabi ya aiki da shi kai tsaye wannan garanti garandan gangariya ne Allah maɗaukin sarki ya samu dace a cikin umdatul ƙari sharhi ne na sahihul bukhari na badaruddin al'aini aini al a juz'in shi na goma sha hudu shafi na ɗari da saba'in ɗaya, al-imam badruddin al-aini yace haza kitabun fi bayanin hajji wannan littafi al'imamul bukhari ya girke shi ne domin yi bayanin yadda ibadan aikin hajji take waƙadar zakar na awwalar kitab al'imam badaruddin al'aini ya ce tun a farkon littafin sahihul bukhari mun yi bayanin cewa annal kitab duk sanda al'imamul bukhari ya ce kitabu sala kitabul zaka kitabul saumi kitabul hajji matsalan wannan littafi ya shamilul abuwa to ya kunshi babubuka cikin shi misali sahihul bukhari ka ƙaddara ka suranta ka ce kamar najeriya ita najeriya a cikinta ta ƙunshi jihohi alkitab wannan shine ƙasan. sannan al'abuwab su kuma su ne jihohi sai malin ya ce wal'abuwab su kuma babubuka ta shamilul fusul a cikinsu sun kunshi fasli-fasli a kowace jiha akwai ƙananan hukumomi a cikinta malin ya ce walam ya ƙa fitar tibil bukhari al-fusul amma a cikin bayanai da jerin giyan babubbuka na al'imamul bukhari in ya kawo alkita sai kawo ba kaɗai ya tsaya bai kawo fasli-fasli wa inna ma yujadu fi ba'adil mawadi labzu ba sai dai a wasu ɓangarori a cikin sayuhul bukhari al'imamul bukhari yana amfani da lafazin babun mujarradan tsura wa yuridu bihi alfasul amma yana nufin fasuli ne za mu zo za mu ishara bi iznillah duk inda ya kawo babun kaji ya ce haddasana fulan bin fulan kala haddasana kaza kaza to yana nufin faslun ne a ƙarƙashin babin da ke baya jama'a kun fahimci wannan da kyau ko abinda al bukhari yake nufi kenan mala yake cewa wa yuridu bihil faslu amma qalla qalla qablahu lakinnahu min jinsihi kama satakifu alaihi fi asna'il kitab mala ce zaka ga wannan babi na biyu da ya kawo shi mujarrad ba tarjama to sai ga hadisan da ke karkashin shi to hadisai ne iri ɗaya da hadisan da ke cikin wancan babu to amma ku sha kuruminku mala ya ce idan muka kutsa cikin hadisan bukhari muka shiga cikin babu bukan to za ku gane abin da mala yake mana ishara bi iznillah allah maɗaukin sarki shiryar dum to kafin kai tsaye mu shiga cikin abinda al'imamul bukhari ya yi mana tsaraban shi to akwai wasu bayanai masu matuƙan mahimmancin gaske wanda ya kyautu duk ɗalibin ilimi a lokacin da ya tinkari irin waɗannan babubuka to ya san su ya fahimce su ya gane su domin al'umman da ke bayan shi suna da buƙatan waɗannan bayanai wanda suke sa ran su samu daga wurin shi waɗannan bayanai malai ya ce wal kalamu huna ala alwa'in za a yi maganganu a kan abin da ya shafi wannan kitabul hajji a bisa nau'ukan bayanai ga su kama haka al'awwal zakara kitabul hajji a ƙiba kitabin zaka al'imamul Buhari ya zo da wani tsari wanda ba kasafai ake ganin irin wannan tsari a cikin rubuce-rubucen malamai da suka yi ta alifi ba domin shi yana ƙare kitabun zaka kawai sai kawo babin da ke bayani akan hajji wakalar munasib amma abin da ya fi dacewa zikiru kitabun saumi a ƙiba kitabun zaka a zo da littafin azumi bayan babin da ke bayani akan zaka kama ƙaddamahu ibn babbal ala kitabil hajji kamar yadda shi ibn battal wanda shi ma ya yi shirgin sahihul bukhari ya sanya mai suna fatahul bari wanda za mu rika zuwa muna ɗibo abubuwa bi iznillah a cikin wannan sharhi mai darajan gaske da ya zo shi sai ya gabatar da kitabu saumi akan kitabul hajji Malam ce kama waƙa'a fil hamsin lazi banal islamu alaiha kamar yadda a cikin hadisi sanda mala'ika ya tambayi annabi akhbirni anil islam ka yi mana bayani dangane da menene musulunci to cikin lissafi da annabi ya zo da ya ce zakka sai ya ce azumi walakin lamma kana lil hajji shirakun ma'az mala ya ce yayin da hajji ke da musharaka da zakka fi kaunihi ma ibadatun maliya kasancewan zakka ibada ce ta dukiya hajji ma ibada ne na dukiya zakaraho tsibar zakka. wannan ya sa imam bukhari sai ya ambaci zakka sai ya biyo bayan shi da kitabul hajji saboda munasaban ibadu ne guda biyu da ake yin su da dukiya fa'iza kulta fa'ala haza to idan muka yadda da wannan maganan kuma eh haka yake tsarin yayi to sai mu ce kana yambagi an yankura sauma a kaibar sala to kamata ya koma a gyaran baya domin al'imamul bukhari da ya kawo kitabu sala yana karewa sai ce kitabun zaka madadin ya ce kitabun sala yana karewa ya ce kitabun saumi li'anna kullum minhuma ibadatun badaniya sau da sallah ibada ce ta jiki azumi ma ibada ne na jiki zaka ibada ce ta dukiya hajji ma ibada ce ta dukiya kun gano wannan da kyau ko? kultu na'am kanal ya tadi zalik kwarai da gaske wannan kiyasin da haka al'imamul bukhari ya yi gaskiyan al'amari da tsarin ya fi zama cip. walakin zukiratu zaka a kai sala sai dai al'imamul bukhari ya ambaci zaka a bayan littafin sallah ne da annaha salifata sala saboda ita ce ta ukun sallah idan aka ce imani li'annahu li'annaha saniyatus sala saboda ita ce ta zo bayan sallah wa salifatar iman kuma ita ce ta uku a imani filkitabi wa haka yake a cikin alkitabu suna, sunna mun gano wani da ke ku, domin Allah a cikin ya ce wa aqimus salata sai ce wa zakata shi yasa da ya gama sallah sai ya ambaci zakka haka yake a cikin alkur'ani haka yake a cikin sunna haka tsarin yake sai al al-bukhari ya bi wannan tsarin alkitabu wa sunna jama'a kun fahimci wannan da ke ku amma da yake al'amarin zakka da azumi da hajji ba su da tsarin kamar sallah da zakka to yana ƙara zakka kawai sai ya ce hajji saboda haɗuwansu kan ibadan dukiya al’imamul buhari bukhari malami ne da gaske allah ya gafarta mashi annau Sani, nau'i na biyu na zancen da muke son mu zantar da kanmu don mu amfana mu amfanar malam ya ce annahu qad a fi riwayatil usaili kitabul manasik a cikin alkitabul usaili shi da ya zo sai ya ce kitabul manasikul hajji kama ƙaha za fi sahihi muslim kama yadda ya zo a cikin sahihu muslim kitabu manasikul hajji madadin kitabul hajji kama yadda al'imamul bukhari ya kawo sai ya zo da ziyadan manasik wa wa fi kitabul tahawi kitabu manasikul hajji haka ma a cikin littafin al'imamu Bahawe ya ce kitabu manasikil hajji wa huwa jam'un mansak bi fatihis sin wa kasriha ko ka ce almansik ko almansak wa huwa almuta'abbad wa ya kawo alal masdar wa zaman wal makan shi wannan kalma na almansak zai iya ɗaukan mazdari wannan zai iya ɗaukan zarfin zaman zai iya ɗaukan kuma makan summa summiyat umurul hajji kulluha manasik sannan malam ya ce an kira dukkanin ibadin aikin hajji da sunan manasik walmansik mansik ana kiran wajen da ake yanka a ce mashi almansik wa kadan na saka yansiku naskan idza zabaha wa nasikatu azzabiha ita dabban da aka yanka sunanta annasika inda ake yankan almansak wa jam'uha nusuk in za a yi jam'in kalban sai a ce annusuk wannusuku aidan abba'a kalmar annusuk a larabce yana ɗaukan kalman ɗa'a wal ibada kuma yana iya ɗaukan kalman al'ibada wa kullu ma taqarraba bihi ila Allah azza wa jalla duk wani abin da mutum zai yi domin neman kusanci zuwa ga Allah maɗaukakin sarki ana kiran shi da annusuk wannusuk ma umirat bihi shari'a idan aka ce annusuk abu ne wanda shari'a ta yi umarni a yi walwara da abin da yake na girma da arziki na mutunci da sanin ya kamata wa ma na anhu da kuma duk abin da shari'a ta hana ana kiran shi da kalman annusuk wannasik shi kuma annasik fa shine al'abid wanda yake bautan kai kenan wasu ila sa'alaba anin nasik an tambayi al'imam sa'alaba dangane da annasik ma huwa menene ma'anar annasik ya sheikh faƙala kuwa ma'akhuzun minan nasika ai an ɗauko kalman daga annasika ne wahiya sadika sabikatul fidda al-musafa shine yanda ake tace dalma ko zina azurfa a tace shi cikin shi ya fito gare gare tab babu da ta cikin shi sai ce ka ka annan nasik kaman mai bautan Allah yasfi nafsahu lillahi ta'ala Kaman yana tsarkake da tsabtace kanshi ga Allah ne kadai ta hanyar tauhidi ninya tsarki alola ya fuskanci Allah shi ɗin na Allah ne gaba ɗaya shi yasa ya cancanta a kira shi da a annasik saboda asalin kalmar an ɗauko ta ne daga inda ake tace azurfa a fitar mai da ƙura a fitar da tsakon kwami a ware shi daga dukkanin tattaki a wanda suke ɓata shi gan shi tari karbunun ban sha'awa to haka mai bautan Allah yake kokarin fidda kanshi kar ya tsaya ga Allah madaukakin sarki Allah ka anshe mu a haka annahu salis nau'in zance na uku fi ma'anar hajji lughatan wa shar'an za a yi magana dangane da ma'anar hajji a lugha na larabci da kuma tsantsan ma'anan shari'ar musulunci mala ya ce amma lokatan fa ma'ana hulƙar abin da ake nufi da alhajju a tsantsan yaren larabci shine alƙasdu nufa min hajjasta shai'a a hajjuhu hajjan idza duk abin da ka nufi shi sai ka ce hajjastu shai'a na nufi wani abu wa qala azhari al-imam al-azhari wa aslul hajji min qawlika hajjajtu fulanan ahajjuhu hajjan Iza utta ilayhi marratan da ukhra idan ya zama kana ta kai da komowa zuwa wurin wani ka je ka dawo ka kai ka komo ka kai ka komo sai ka ce hajjashtu fulanan hajjan faƙila hajjul baiti to da wannan ne ake cewa hajjul baiti manistafa ilaihi sabila to me yasa shari'a aka kira shi da haka sai ce la'annan nasa ya atunahu kulla sana to mutane suna zuwa hajji duk shekara shi yasa aka kira shi da alhajju wuri ne da yake maimaituwan ansan baki. daga garuruwa mabambanta a duk shekara shi yasa a kira shi a tsantsan yaren shari'a da cewa alhajju a yaren larabci kuma alƙasdu annu'ur rabe zance na hudu da ya kamata mu fahimta malin ya ce fi waƙatif tida'i fardihi wai yaushe ne aka farlanta aikin hajji hajja fure فذكر القرطبي أن الحج فرد سنة خمس من aikin hajji an يشي أيكين ga al'umma a shekara ta biyar تبير bayan hijira. Wakilar سنة تسئين a wani magana malamai suka ce shekara ta tara ne bayan hijira kala wa huwa sahih al-imam al da kanshi ya ce wannan magana ita ce daidai wadda karar bai haƙi al'imamul bai haƙi ya ambaci cewa annahu kana sanata 60 ai an farlanta aikin hajji ne a shekara na shida wafi hadisu bumama sa’ala ba, zakarar hajji sau da a cikin hadisun bumama ai an ambaci aikin hajji shi kuma bumama a ruwayan bai haƙi ko a fahimtar al'imamul bai haƙi ya zo wurin annabi ne a shekara ta shida wazakara muhammadu buna habi an na ka kana santa hamsin min alhijira ya ce a'a ai zuwan shi kan shi Dan ɗan sa'alaba ya zo ne a shekara ta biyar bayan hijira wa ƙalar ɗarɗoshi shi ko al'imamar ɗarɗoshi ya ce وقد روى أن قدومه على النبي صلى الله عليه وآله وسلم زون دمامة وجن النبي كان في سنة تسئل يا فارني أشيكرا نشترى وذكر الماوردي أنه فرد سنة ثمان ماوردي شيكم يتي حجفا أم بفرن تاشيني شيكرا نتقص وقال الإمام الحرميني الجويني سنة تسئل ya ce kai shekara na tara aka farlanta aikin hajji a ashar ya ce kai ma ina ganin shekara na goma ne wakila santa saba'in akwai malaman da suka ce shekara na bakwai ne wakila kana qabla hijira akwai zancen da ya ce ma an farlanta aikin hajji kafin annabi hijira ne ta huwa shaz wannan maganin shaz ce ku ture ta gefe ba ma a ta me yasa ma da ya kawo mana waɗannan maganganun a matsayin na ɗaliban ilimi ya kamata mu san fa an yi su saboda je kana karantar da al'umma wani ya je maka da ruɗani ya sa ka cikin rudanin ka san an yi amma ta hakikin wannan matsala yana cikin karatun da za mu tasa da iznillah a cikin wannan karatu da za mu yi mai albarka Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace babu jubil hajji wa fadlihi babin da zai bayani akan wajabcin hajji da kuma falalen shi mu koma baya kaɗan tun a shimfiɗan farko mun kawo cewa waka zalim yuzkar lafzal ba a cikin riwayen da ta zo ba riwayen abu zarri ba kawai da aka ce kitabul hajji sai aka ce wa wujubil hajji wa fadlihi ba ce babun ko babu wujubin hajji wa fadlihi wannan babi zai yi bayani akan wajibcin aikin hajji da kuma falalen shi mala ya ce har ila yau a cikin umdatul kare sharhi ne na sahihul bukhari na badaruddin al-aini a juz'in shi na hudu shafi na da al-imamu badaruddin al-aini ya ce ai haza babun fi bayani wujubil hajji wannan babi ne wanda zai yi mana bayani dangane da wajarcin aikin hajji wa bayani fablihi kuma zai yi bayanin falalan aikin hajji wa kada zakarna annal kitab yajma'ul abwa kar ku manta a baya kaɗan malin ya mana bayani duk inda kitab ya zo to ya tattaro abuwa a cikin shi fahaza huwa shuru'u fi bayani af'al hajj to fa anan ne al-imam ya kutsa kai tsaye gadan-gadan domin yi bayani dangane da ayyukan hajji wa ma ya ta'allaku bihi da abin da yake da alaka da aikin hajji fa zakara baban baban sai ga ambatan aikin hajji babi babi daki daki mataki bayan mataki bi hasbi qasdihi bil tanasubi gwargwadon munasaban kowane al'amari da ya taso za a tsora daga wani bangare na aikin hajji to al'imamul bukhari sai girke mashi babi don ka fahimci cewa an fa kare wancan bayani yanzu wani sabo za a shiga kenan babin zai zama kamar mararraba da wuriya tsakanin wannan bayanin da aka yi ɗazu da wanda za a ci gaba da shi yanzu allah madaukin sarki shiryar da mu wa ƙaunin ta'ala wannan wawun wawa a tsafin da mala ya ce babin da zai bayani akan wajabcin aikin hajji da falalan shi da kuma faɗin allah madaukin sarki walwawuna wawa a tsaf wa kun gano wannan da kyau ku kenan wa qaulul lahi ta'ala ma'tufun ala babul hajji babu wujubil hajji wa fadlihi wa qaulul lahi ta'ala walillahi 'alan nasi hijjil baiti man istata ilayhi sabila wa man kafara fa inna ghaniyyun 'anil 'alamin wannan shine mabudin farko da malam zai fara mana bayani dangane da wajibcin aikin hajji da kuma abin da ya shafi falalan shi bude wannan babi da wannan ayar da ta zo a cikin sotul hajji da al'imamul buhari ya yi wannan ke ƙara nuna ƙwarewa da gogewan al'imamul buhari dangane da abin da ya shafi ilimin alkur'ani da sunna al'imam bukhari hamshakin malamin tafsiri ne fitaccen malamin sunna ne al'imam bukhari gogagge ne da kafafun ya suka dire a cikin al'amarin ilimi shi yasa ya fara girke wannan aya ba za ka fahimci hikiman al'imamul bukhari na ɗauko wannan ayan cikin jerin giyan ayoyi 'yan uwanta masu yawa da suka yi bayanin farlancin aikin hajji ba sai abin da malam ya kawo mana a cikin tafsirin al-Azim na al'imam abulfida ismail bin umar bin tasirin al-qurashi ad alaihi rahmatullah al'imam ibn kasir a jiz'in shi na biyu shafi na ɗaya. ya ce wa ƙauluhu walillahi alan nasi hijjul baiti walillahi alan nasi hijjul baiti to sai al'imam ibn kasir ya ce ƙara abu ja'afar wa hamza wa kisa'i wa hafsin waɗannan manya-manyan malamai sun karanta wannan waje da hijjil baiti بكسر الحاء حج بكسر الحاء في هذا الحرف خاصة حرف حاء من كأي تنكرن تشدى حج بكسر الحاء وقرأ الآخرون صرما لمن قراءة سوكما تنكرن بفتح الحاء حج البيت وهي لغة أهل الحجاز حج البيت lura ce ta mutanen hijaz wahuma lugatani fasihatan dukkanin lugogi ne guda biyu waɗanda suke cike da fasaha wa ma'ana huma wahidun amma ma'anansu ɗaya ne da suna ɗaukan ma'anoni daban wajen fassara to da ce mu gayyato ma'anonin itimaman lil fa'ida so da ya kasance mun amfana a matsayinmu na ɗaliban ilimi domin al'umman da ke jiranmu a bayanmu su amfana da abin da za mu tsoroto musu allah maɗaukin sarki ya samu dace a cikin tafsirin ƙurtubi a jizi na hudu shafi na 142 biyu, al-ƙurtubi ya ce wallamu fi ƙaulihi lamun ɗannan da ke cikin wallillahi li ɗannan lamul ijabi wal ilzam lamun ce ta wajabci da tarsasawa da lazimtawa shi yasa da ya ce wujubul hajji sai kawo walillahi da lam tufidul wujub wal ilzam kalimamul bukhari ya fita ko bai fita ba ya fita tas ya yayi cib da cib walillahi ala nasi hajji bait sun hu bi ƙaulihi ta'ala sannan sai allah maɗaukin sarki ya ƙara ƙarfafan wannan wajabcin da lazimtarwan da cewa alan nasi allati hiya min akaddi alfazil wujubi inda al'arab saboda kalman ala tana daga cikin lafuzza mafi ƙarfi a wajen larabawa wajen bayyana wajabci fa'iza ƙalal arabi idan balarabe ya ce li fulanin alayya kaza wane yana da haƙƙin kaza a kaina faƙada a kaddahu wa aujabahu wannan ya ƙarfafa abin kuma ya wajabta shi ya tarfafa shi a kan shi ba magana ce ta wasa ba jama mun fahimci wannan da kyau ku kenan walillahi alan nasi ma'ana Allah maɗaukakin sarki ya ɗora wa mutane hijjil baiti hajjantan ɗakin Allah hajjantan ɗakin Allah kenan cin da ma'anar hajju ibada ce da ake maimaita ta duk shekara kenan wannan wajabcin duk shekara dole masu wadata sai sun je aikin hajji to za mu zo za mu ji manzan Allah zai fassara mana kuma yasa duk wanda ya tunkuɗe hadisan manzon Allah gefe zai wahala fita lafiya lau Allah madaukin sarki ya samu dace fa zakara ta'ala hajja bi ablagi alfazil wujubi Allah maɗaukin sarki sai ya ambaci aikin hajji da mafi kaiwa matuka na lafuzzan wajibci ta akidan li saboda ƙarfafan haƙƙin hajjin wata aziman li da kuma girmama alfarman aikin hajjin sai Allah maɗaukin sarki ya ƙarfafi umarnin da lamul wujubi da kuma harafi wanda yake mafi ƙarfafa na wajibci na ala wala khilafa fi faridatihi babu malami daga cikin malamai waɗanda suke saɓani dangane da farlancin aikin hajji wa huwa ahadu qawaidil islam aikin hajji ɗaya ne daga cikin ƙa'idojin musulunci guda biyar allazi yajibu ya yajibu illa marratan fil shi wannan aikin hajji bai zama wajibi akan mutum sai so ɗaya a shekara kana sauke wannan wajabcin duk abin da zai biyo baya to kuma kana aikin hajji na sunna ne ta ma fa wannan al'amarin jama'a ba fa buɗe yake ba mutum ya je ya miƙe kafafin shi ƙiriƙiri yana da halin zuwa aikin hajji ke zuwa a cikin Asahihu Targib wa tarhib na Muhammad Nasir Din albani a juz'i na biyu shafi na 20 cif Muhammad bin Nuh Al-Albani yake cewa An abi سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله annabi ya ce allah maɗaukakin sarki yana cewa wannan shi ake ce ma hadisul ƙudisi inna abdan allah ya ce duk bawan da sahahtu lahu jismuhu na ba shi lafiya a jikin shi wa wasu ito alaihi fi ma'isha kuma na yalwata mai harkar rayuwa bai da kunci tambi alaihi hamsata a awam ya bar shekara biyar su ji wuce cif laya fit bai je ya yi aikin hajji ba illal maharo sai wanda allah ya haramta ma arzikin duniya da lahira Allah ya baka arziki ya baka lafiya kana da yanda za ka yi ka shekarar biyar baka maimaita aikin hajji ba to Allah madaukin sarki ya haramta maka alherin duniya da lahira za mu zo mu ji annabi ya ce tabi'u bainal hajji wal umara ku bibiya tsakanin aikin hajji da umara fa innahuma yanfiyan al domin suna kora talauci ga mutum kama yanfin nara kiral hadid kama yadda wuta ke kora ƙarin ƙarfi haka Allah ke tun tunkuɗe ma talauci da musiba da bala'in rayuwa Ke sa in duk shekara ka da hali ba za ka je aikin hajji ba to duk shekara biyar ka maimaita duk shekara biyar ka maimaita duk shekara biyar ka maimaita mala ya ce rawahu bunu hibban fi sahihihi al'imam imam ibn hibban ya roito shi a cikin as-sahih wal haƙi da al bai haƙi wa ƙala ƙala ali ibn al-mundhir ali ibn al-mundhir a akhbarani ashabina wani daga cikin malamanmu ya ce ƙala. kana hassan bun hay yujibuhu hadha alhadith wannan hadisi na kayatar da shi wa bihi ya'khudhu wa yajibu lirrajul almusir sahih Allah ya turka alhajj hamsa sinin da wannan ne cikin wa'azozin shi yake wajabtar da aikin hajji ga duk mutumin da yake da wadata cewa kar ya bari shekaru biyar su zo su wuce ba tare da ya yi aikin hajji ba kar ka kuskura ka saki in dai kana da hali baka je aikin hajji ba kaga dai na wajibci ka gama sauke shi ko in dai kana neman wannan wadatan ta ci gaba har a lahira ko to ga hanya an buɗe maka Allah madaukin sarki ya samu mu dace mahala ya ce wa kada hajjan nabiyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama hajjil fardi annabi ya yi aikin hajji tun kafin wannan hajji da allah ya farlanta a kan shi da sauran al'umman shi wa kada wa kafa bi arafa wa lam gayyar min shirya ibrahim ma ghayyahu a wannan aikin hajji da annabi ya riƙa zuwa tun a jahiliya da kuma lokacin da Allah maɗaukin sarki ya mai wahayi a matsayin manzo ya rika zuwa aikin hajji a wancan lokaci da nufin da'awa da kiran mutane tuma wannan lokaci kowa yana baje kolin shi kowa masu wasa da kura za su zo masu wasa da maciji su makasa kowa yana nashi shiririta amma annabi shi kuma sai zo ya kasa tauhidi kowa a kyale shi ya ta kunshi amma mazan Allah ne in ya fara kai zarbe shi da duka sai sa Allah ce la mu bi hazal balad wa anta hillun bi hazal balad yace duk da alfarman wannan garin duk abin da mutum yi a cikin garin inda yana tsokin harami to ya ci alfarman harami amma kai hillun an halattar da mutuncinka da komi a garin wa walidin wa ma walada wanda su sun san kai iyayenka da kakanninka nan suke su ma sun san alfarman garin iyaye da kakanni masu keta alfarmanka duk da haka duk shekara annabi sai ya fita yi aikin allah shi yasa jama'a zagi kushe batanci egumi gulma annamimanci suka hafada ba zai tsare mu daga aikin allah ba wannan amana ce annabi ya bar mana ya ci balligo anni walau aya ku isar da wannan sako daga gare ni ko da aya ku ɗaya ku gaci jama'a dole mu ansa wannan aiki mu duka ko dan mu dace da hadisin annabi da ya ce nadarallahu ri'an a makalati Allah ka haska kawo mutumin da ya saurara zance na Allah ya haskaka maka imaninka haskaka maka iliminka haskaka maka a rayuwanka ya haskaka maka a komi har a kabarinka Allah ya haskaka maka saboda ya kawo shi na kira sami a makalati fahafizaha wa ha, ya kiyaye zancen tsabiyan da yake wa ha kama ha, ya isar da saƙon kamar yadda ya ji shi babu canji sai ce farobba muballagin da yawa wanda saƙo iske shi yake yi au amin sami'in ya fi kiyayewa sama da wanda shi ya ji kai tsaye ko baka samu ladan aiki baka samu ladan isarwa annabi ya ce al'ulama wa rasul anbiya malamai su su gaji annabawa ya ce annabawa ba su bar gadon kudi ba sun bar gadon ilimi ne sai ce man a a haza bi hazzid wafir duk wanda ya kama harkan ilimi to wannan shi ya kama harka mai kwaɗi Allah maɗaukin sarki ka kama rabota da ita yasa muke son mu da ku duka mu haɗa hannu mu haɗa ƙarfi da ƙarfi wajen taya manzan Allah wannan aikin Allah ka sa muna da rabo a cikin taya shi wannan aiki to duk da annabi yana zuwa yana aikin hajji tare da su walam yughayyir min shiri ibrahima ma ghayyaru bai canza komi a cikin shari'ar annabi ibrahim ba hatta kanar ƙorashin ta kifa bin mash'ar haram su ƙorashawa idan suka zo mash'ar haram sai su ji birki so da mash'ar haram nan ne buda na harami kana ƙetarawa ka shiga muzdalifa to ka bar haram su ba zuwa arafa so da arafa tana wajen haram ne to su suna tsayawa mash'arul haram waya kuluna suna cewa na hannu ahalul haram mu jama'a harami ne fala na minuhu ba ma fita daga gare shi wani hannun komus mu yan gani nin addini ne su yan gani kashini ne ba za su fita harami ba amma in neman kudi ya matso su yi sa je sha mai mahala ya ce wa kadwar da ahadis almuta'addida hadisai sun zo birjik bi annahu ahadu arkanil islam da suke bayanin aikin hajji dai ɗaya ne daga cikin rukunan musulunci wa da a'imihi kuma daga cikin shika-shikan shi wa da kuma ƙawa'id da suke suke tallafa da islam wa ajma al-muslimuna ala zalika ijma'an daruriyan dukkanin musulmi sun haɗu akan cewa aikin hajji ɗaya ne daga cikin shika-shikan musulunci ma'anan haɗuwa daruriyan shine ma'alumin min addini da darura abinda duk wanda ya saba mashi da gangar to ya bar musulunci shine abin da ake nufi wujuban ko ijma'an daruriyan wa inna ma yajibu alal mukallaf aikin hajji yana wajabta ne kan baligi fil umri marratan wahida a rayuwar shi gaba ɗaya so ɗaya bin nasi wal ijma wanda nasi ya tabbatar da haka kuma ijma'in malaman musulunci a haka yake Allah ka azarta mu hajjantan ɗakinka ka sauwaƙe mana hanya da lafiya ka azarta mu guziri na halal Allah maɗaukin sarki ka tabbatar da digadiganmu a kan abin da kake so kuma ka yarda da shi subhanaka Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum